a yau mm. wani ya zo shi yawwa tambayar ka ta farko mm. kafin buhari ya hawa ne shugaba ne ya sauka goodluck ebele jonathan wace shekara kudancin kasan nan da arewacin ƙasar nan suka haɗu 1914 shin cutar kanjamau tana da magani kuwa eh tana da magani amma dai har yanzu likitoci ba samu maganin ba ok ya yi kyau za ka iya tafiya an ya an fito ne an fito ka je ka ya to ga ni an sosin mana number 1 eh good luck bene jonathan aha number 2 to 1914 to 1914 eh number 2 kuma mm. likitoci dai ba su har yanzu akwai maganin ta amma har yanzu likitoci ba su gano ba to shikenan ai shi shikenan ka san da kan shi saka ci kana faɗan haka shi shikenan iso na gode na gode Ba abu wani yanzu salamu alaikum magirma mai tambaya yawa tambaya ta farko eh. mai sunanka idela yenata a wace shekara aka haife ka to tura dai sun ce 1940 hmm. amma kai mahaukaci ne ko kyau likitanci dai su gane ba har yanzu suna bincike to tambayar ka ta tsari to madalla mu je ma tambaya na amsa tambayoyi na daidai